وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na samu sako cewa jiyar shi ne ashirin da tara ga watan Zulhijja. Don haka a fara neman wata, idan an gani a sanar da sarkin musulmi don ya ba da sanarwar an ga wata Muharram. Wannan shi ne ƙa'idar Musulunci. akan fara neman watan gobe ne daga ashirin da tara ga tsohon wata. Don an gani sai a ba da sanarwa an gani, wannan ba ga Ramadana kaɗai ba ne, dukkanin watannin Musulunci baki ɗaya haka ake gabatar da su. Kuma dalilin da ya sa ake haka shi ne, kamar yadda muka sani Ramadan ba a azintar shi sai an ga wata haka nan ba a ajiye azumin sa sai an ga wata. Sauran watannin Musulunci gabaki ɗaya za mu ga suna da wasu falala da Ubangiji su Subhanahu ruwa ta'ala ya keɓance kowanne da su. Kamar yadda muke da watanni hudu, daga cikin watanni goma sha biyu na Musulunci. Watanni hudun nan su suka fi sauran watannin falala, wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hana yaƙi a cikinsu, ya hana ɓarna a cikin waɗannan watanni guda hudu. Watannin Musulunci guda goma sha biyu muna da Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة waɗannan su ne watanni da Ubangiji ya sani, kuma su ne watanni da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin Alƙur'ani mai girma. Duk sauran watanni da sunayensu da muka sani mafi yawancinsu sunaye ne na gumaka, kamar yadda tarihi ya tabbatar, Januwari, Februari da sauransu zuwa ƙarshe. Kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai taɓa ɗaura mana wata ibada ba da ƙirgen waɗannan watanni da ba na Musulunci ba. shi yasa yake da mahimmanci kwarai da gaske musulmi ya san watansa na musulunci ya riƙe su domin ibadojinsa su daidaitu domin ya samu lada a gurin Allah subhanahu wa Mun ci akwai watanni guda hudu da Ubangiji ya waye ya keɓe daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu da suka fi sauran watanni falala. Waɗannan watanni ɗin su ne kamar haka, akwai Gulƙada, watan goma sha ɗaya kenan, akwai Gulhijja, watan sha biyu kenan, sai Muharram, watan farko kenan, sai kuma Rajab, wata na, na shida kenan. To, waɗannan watanni guda huɗu, ɗaya daga cikinsu kuma ya fi falala shi ne Muharram. Muharram za mu ji ɗan lokaci kaɗan yanzu idan Allah ya sa ka ga wata aka ce yau shi ne ɗaya, ko kuma yau talatin gobe ya zama ɗaya da watan Musulunci mun shiga sabon shekara kenan. dama yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu da talatin da shida. Kinan yau ko gobe za mu shiga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai. Fatan Allah ya karɓi ibadojinmu ya kuma taimaka mana. Shekaru na ƙaruwa ranar mutuwanmu yana kusa, ranar da za a yi mana hisabi yana kusa, akwai hisabi a kabari bayan an mutu ke ta kowane hanya mutum ya biya cika, wannan ba shi ne abin damuwa ba, ko mutum ya yi hatsari ya mutu, ko mutum ya yi rashin lafiya ya mutu, ko mutum ya ƙone, ko a taka mutum. ko mutum ya faɗa a ruwa, ko mutum ya kwanta kan gadonsa a ce an tashe shi bai tashi ba, duk wannan ba shi ne ba, zafin mutuwar ɗaya ne, da wanda ya kwanta kan gado ya mutu, da wanda mota ya buge shi da menene mutuwar duka iri ɗaya ne, in ma ya zamanto cikin wannan zi'ati, gharqa ko wannan shiɓati, nashta. Ya zama cikin wadda za a fizgiransa. ransa. wanda ba su yarda da Allah ba ke, ko sun kwanta a kan gadonsu suna min shari, to fizge wannan dai za a yi, shi kuma ya san abin da ya ji. ko kuma ya zama wannan shi ɓaci nashfa, wanda za a taɓi ransa, ana masa haba-haba, ana nuna masa aljanna, ana ɗan tatsaran har ran ya fito ta bakinsa, bai san an fitar da ransa ba, yana iya zama hatsari ya yi. amma kuma bai ji zafin mutuwan ba. Ko ma wanne ne mutum ya yi a ciki, babban lamarin abin damuwan shi ne hisabin da za a yi a kabari, ko mutum ya yarda ko bai yarda ba, akwai hisabi a ina a kabari. In ma ya zama zo kabarin ya zama raudatun min riyadil janna ko kuma ya zama to raudatun min riyadi annar. ko hufratun min hufarin na, ko ya zamanto tafki ne, wurin jin daɗi ne na aljanna, ko kuma ya zamanto rami ne na wuta Allah ka kare. Shekaru na canzawa ana shiga sabon shekara, ka rika kuma jin cewa fa ranar da za ka bar duniya yana kusantowa, ya Allah ka sa mu cika da imani. babban abin da nake son in sanar da mu shine kamar yadda nake watanni sun fi juna falala suna da ayyuka da ake yi a ciki watan muharram shine wata na farko cikin watannin musulunci